بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan safiya wadda ita ce safiyar ranar alhamis shida ga watan ramadan shekarar hijira ta 1446 daidai da lissafin uku afuwan shida ga watan maris 2025 tattaunawarmu a yau kamar yadda ta gabata daga ɗan'uwa malar yusuf da zahullahu khairan shine tattaunawa game da jinanan mata na al'ada da kuma abin da ya shafi wasu hukunce-hukunce waɗanda ke da alaƙa da ibadar azumi a cikin wannan matsala. To, ni ban so na zurfafa wajen batu akan nasoshi da ayoyi da hadithai da suka zo game da ƙa'idojin matsalar a haila ko jinin haihuwa. zan takaitu kawai akan wani hadisi guda daya dan ya zama mana matashiya Malam Yusuf ya ambace shi zan sake ambatan hadisin insha Allah Al-Imam Abu Awana ya rawaito shi da wasu malamai ina jin hadda Hakim ba na manta ba wanda asalin shi na cikin sayin Muslim hadisin Aisha radiyallahu anha da Jabir ya bada labari cewa an kama hanya za a tafi aikin hajjin bankwana aikin hajjin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a shekara ta tara bayan hijirarsa a a wannan lokaci afwan shekara ta goma a wannan lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga masaukin Aisha wato inda aka yi mata an yada zango sai ya shiga masaukinta sai ya same ta wahiya tabki tana ta kuka sai ya ce mata malaki tabkina me yasa kike ta kuka sai take cewa abkani annan nasa hallu walam ahlul tace ina yin kuka ne saboda duk mutane sun dauki harmar aikin hajji ni ban dauka ba wa qafu walam atuf wato mutane sun yi suna ta hidima aikin hajjin su ni ban yi ba wa hadha alhajju qad hadara kama tara wato bayan an shiga makka wasu har sun yi umara har sun warware umararsu ita kuma tana nan tana jira jini ya ɗauke ta samu ta yi umara ba ta yi ba shi take cewa gashi nan har mutane sun gama umararsu har sun warware ihraminsu ni kuma ga nan ina zaune ina ta jira shi ne a nan sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mata hadha amrun qad katabahu Allahu ala banati hawa ki yi haƙuri ya ki Aisha wannan al'amari na jinin wata-wata da yake zuwa ‘ya'ya mata haka Allah ya ƙaddara shi ga ku ‘ya'ya mata wannan shi ne abin da ya kamata tun farko mace ta fahimta cewa wannan wani tsari ne da Allah ya tsara ga iya mata kamar yadda Allah ya tsara tsare-tsaren shi kala daban-daban ga kowane nau'i na halittarsa kuma ya keɓance kowane nau'i da abin da ya keɓance su da shi kuma ya ce wala ta tamanno ma fadalallahu bihi ba'dakum ala ba'd kar ku dinga buri da fatar Allah ya canza muku da abin da ya ba wani wannan shi sa ake ce mishi ma jinin al'ada wato ɗabi'a ba yadda aka iya to akwai hukunce hukunce da dama da suke da alaka da jinin al'ada musamman a cikin watan Ramadan waɗanda ana yawan yin tambayoyi a kansu kullum iyayenmu mata ba sa rasa tambayoyi da rasu shi yasa kafin mu tafi da nisa ina so na yi mana nasiha cewa yana da muhimmanci a samu mata cikin iyayenmu su zama wato masana ne na ilimin shari'a su zama kuma suna da ƙwarewa akan sanin jinanan al'ada da kuma abin da ya shafi ilimin boko da zai taimaka musu wajen fahimtar wasu abubuwa musamman abin da ya shafi hygiene abin da ya shafi wato ONG obstetric and gynecology abinda ya shafi ilimi na ɗabi'ar ‘ya'ya mata da sauransu domin akwai abin da namiji bai iya fahimta shi yadda ya kamata ba zai iya ba da fatawa da shi ba akwai abin da ko ya sani akwai alkunya da shamakin da ba zai iya yin bayani ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah ya aiko shi ba da dukkanin addinin nan akwai abin da ya kasa gaya wa mata game da haila da wata mata sun tana ce mishi na ya zan yi tsarki na gama haila ya zan yi tsarki yace ki samu ruwa ki samu auduga ki samu magarya ki je ki tsarki tace ban gane ba yace subhanallahi ki je ki tsarki aka ce ya rasa yadda zai da ita sai da wata cikin matan shi Aisha ko Ummu Salama ta kama hannun matar ta shiga da cikin gida tai mata bayani irin nasu na irin naku na mata dalla dalla saboda ka duk tun namiji ko mun karatunsa ko mun saninsa da wannan harka akwai abin da zai gaza wajen iya ba da bayani saboda bai taɓa yin haila ba akwai abin da koda ya sani a alkunya da shamakin da ke tsakanin maza da mata ba zai iya ba da bayanin da ya kamata ba saboda haka akwai buƙatar a samu mata waɗanda suka san abin da ya kamata su sani a ilmance don su huce ma ‘yan uwansu mata takaicin waɗannan masailin. Amma dai a aikaci gaskiya ina ganin cewa akwai ƙarancin irin wannan. Galibi matan da suke wa'azi, Allah ya saka musu da alkhairi, za ga cewa ba kowa ce mata kai ilimin yin wa'azin ba, wasu ma karambani ne kawai, da kuma garin makafi aka ce mai ido ɗaya sarki ne. Wata kuma ma duka dai wa'azin kawai labari ne ma, kawai labari ne na an yi kaza an yi kaza wannan ba wa'azi ba ne, Allah dai kyauta. e za ka kuma ana ta ana ta nan ana can abin da ba ba wai ba a ba ba a magana wai sai in ko in wa gulma ta yi cikin shege ba ba surutu kenan Allah ya kyauta to wannan kenan ina so a samu wasu mata cikin iyayenmu su dauki wannan challenge din yadda a shekarun baya ake ta jin takaici cewa babu babu mata musulmai nasis ko likitoci sai aka ɗauki wannan a matsayin wani challenge a matsayin wani ƙalubale mata da yawa suka miƙe suka yi ilimi suka zama likitoci suka zama nurses kamar za a iya cewa sun share ma al'umman musulmai mata hawaye game da haka Allah ya saka musu da alkhairi to ya kamata a samu mata malamai da ilimi na gaskiya wanda za su share ma iyayenmu mata wato kukansu game da matsaloli da fatawoyi da suka shafi jinanan al'ada wannan kenan to zan bujuro mana da wasu daga cikin masail wanda ko dai na karanta su a cikin littattafai musamman littattafan al'allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymin Allah ya gafarta masa yana da fatawoyi da yawa akan waɗannan masailin yana da littattafai na musamman kamar littafin shi risalatun fi dima'i tabi'iyya sannan akwai wasu fatoyi da ya na musamman akan haka ko kuma abin da watakila nima an taɓa mun tambaya a kai ko an yi wani malami tambaya a kai naji kuma zan muku ishara zuwa ga wasu laccoci wanda babban malaminmu mala albani zaria allah ya gafarta mishi da daɗewa ya taɓa yin wasu laccoci awa hudu ne ina jin masu taken haila larurar mata in allah ya so zan binciko su a cikin archives ɗinmu zan saka muku su a cikin group ɗin nan abu na farko daga cikin ire-ire waɗannan maganganun shi ne ina hukuncin mace wacce ta ga tsarki bayan alfajir ya keto da daddare tana cikin jinin al'ada sai da aka yi sallah asubahi kawai tana bincikawa sai ta ga ashe ta yi tsarki ko kuma yanzu da safen nan sai ta ga ashe tsarki ya zo mata shin menene hukuncinta shin za ta ci gaba da cin abinci ne ko ko za ta kame baki don dai tabbas ba ta da azumin wannan ranar domin ba ta wayi gari da azumi ba azumi ya sammatse ta to wannan akwai maganganu iri biyu wasu malamai musamman a mazhabinmu na malikiya suna ganin cewa wajibi ta kame baki wato ta yi pretending kamar ita ma tana azumi in aka ce kama baki ana nufin ko da kin ɓuya ba za ki ci komai ba mu kiyaye ma'anar kama baki shine zaki lazumci duk abin da mai azumi ke lazumta alhalin kuma baki da azumin wannan ranan zaki rama shi to wannan shine kama baki a malikiya abinda mace za ta yi idan ta samu kanta irin wannan yanayi shine ta kama baki amma malam Usaimin Allah ya gafarta mishi ya dauki fatawar cewa shi yana ganin ba sai ta kama baki ba saboda dama ai ba da gangan take yin azumin ba hukuncin azumin ne bai hau kanta ba sai da lokaci ya ƙure su malikiya sun kwatanta ita wannan mata da mutumin da ya samu labarin kamawar ramadana da rana a irin zamun nan da wanda babu hanyoyin sadarwa irin na katta kwana dinnan sai zama da cewa yau ɗaya ga watan ramadan amma ni ban samu labari ba ko mu mu samu labari ba a garinmu sai da rana ta yi sai wani ya ce mana ai an ga wata fa jiya to daga iyan nan da muka samu labari bai halasta mu ƙara cin komai ba sai dare yayi saboda alfarmar wata to sai su malikiya suka ce ita ma abin da za ta yi kenan alfarmar watan ramadana ta hana wanda yake mazaunin gida lafiyayye wanda ba ta haila ba mai jinin a biki ba an hana ya ci abinci da rana da haka dole ta daina cin abinci su kuma sauran malamai kamar hanabila suka ga cewa a ai ita kes ɗinta daban ne ba da gangan ta sa kanta a wannan yanayin ba ala'ayi halin ko da dai ta ci abinci ko bata ci ba to ana dibinta azumin wannan ranar shi dai malam Uthaymeen ya zaɓi cewa tana iya wato ba dole bane sai ta yi al'imsak ɗin sannan abu na biyu mace wadda ita kuma ta samu tsarki kafin kecewa alfijir ko da a ce saura minti ɗaya ne alfijir ya keto a daina cin abinci ta tabbatar da cewa ta yi tsarki to za ta yi azumin wannan ranar ko ba ta yi sahur ba ko ba ta samu yin tsarki ba sai da gari ya waye lalle akwai sahur akwai azumin rana a kanta idan kuma har ta sha shi to ta sha kafara mata suna yin wannan kuskuren sai ta ga cewa ta yi ta lokaci ya ƙure ba ta yi sahur ba ko makamancin haka abin da ya kamata dama tunda tana expecting cewa ina ina kusa da tsarki to ya kamata ta dinga wato monitoring progress din ta dinga kula da me ke faruwa akan kari saboda kada ta zo ta samu kanta a cikin irin wannan damuwar saboda haka za ta yi wannan azumin a wannan ranar akwai kuma mata masu uh, masu jinin biki wanda suke take samun kanta ta haihu sai zama da jinin haihuwar ya ɗauke kafin kwana arba'in shin za ta yi azumi ko ko za ta jira sai an kwana arba'in wannan mana daga cikin kurakuran da iyayenmu mata suke wata tana ɗauka cewa sai ta kwana arba'in dindi sannan za ta fara azumi to ba haka ba ne don wani jinin na biki yana iya ɗaukewa wani ma bayan mako ɗaya ko mako biyu ko makamancin haka to da zaran ya ɗauke za ta koma azumi in ba za ta iya yi ba saboda wancan matsalan matsalan shayarwa ko matsalar rashin samuwan nono to ta sani cewa ana binta wannan azumin kamar yadda ake binta wanda ta sha a sanadiyar biki kamar yadda muka tattauna a wata cikin jerin gin muhadarorin nan a sai kuma wacce jinin al'ada na wata-wata ya ci gaba da zuwa bayan kwanakinta sun cika a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi wasu mata bayani cewa malamai sun istinbati daga bayanin cewa mafi yawan jinin haila a gummace bai wuce kwana shida ko kwana bakwai kwana shida jini kwana ashirin da hudu tsarki ko kwana bakwai jini kwana ashirin da uku tsarki wannan shine mafi yawa amma ana iya samu wadda bata kai haka ba ko ta wuce haka to idan mace ta san kwanakinta mu'tada ce sai aka zo a wani lokaci cikin lokuta kamar a cikin wata Ramadan din bayan kwanakin hailata sun cika maimakon ta ga tsarki sai jini ya zarce mata to wannan za ta duba jinin ta gani idan ya ci gaba da kasancewa a yanayin jinin hailata kamar da annabi yake cewa inna damal haidi damun aswadu yu'rafu shi jinin haila jini ne mai duhu wanda yake da baki baki kuma an san sa da duhun shi da karnin sa da yanayin sa da an sani to idan shi ne za ta ci gaba da barin barin azumi idan ko ya canza ba irin shi bane to za ta ci gaba da azumi ba za ta fasa azumi ba me ke sa jinin ya wuce watakila wani yanayi ne na rayuwa ko canjin abinci ko canjin shekaru duk yana faruwa a malaman kimiyyar halittar ɗiyama ce suna cewa galibin mata sukan samu canji a yanayin rayuwarsu ta al'ada bayan kowace shekara biyar daga shekara biyar daga sanda ta balaga zuwa shekara biyar za ta iya yin wani yanayi guda ɗaya bayan wasu shekara biyar ɗin kuma zuwa shekara goma haka haka dai har zuwa ta kai ga abin da ake cewa menopause to wannan dai ba dole kuma kowace ta zama haka ba wallahu alam amma dai tana iya samun haka a yanayin canji ko yanayin wani abinci ko magunguna da ake amfani da su almuhimmu za ta kula da jinin ta ga wani iri ne akwai kuma abin da mata suke yawan tambaya akai haka kawai sai ta ga wani ɗan ƙanƙanin jini ko wata alamar jini kuma ba ta ƙara ganin shi ba a cikin kwanakin tsarkinta ko a cikin kwanakin kusa da hailata ko da zaran ta yi tsarki ta ga wani alama na wani jini ko wani stain kuma ba ta ƙara ganin shi ba mata suna yawan tambaya akan wannan to ya hukuncin azuminsu azumi na nan lafiya lau azumin wadda ta ga haka ba yi da wani matsala domin wannan ba haila ba ne wani abu ne dai a jikinta kawai ya faru za ta ci gaba da yin azuminta lafiya lau to wani abu mai kama da wannan shi kuma shi ne a ƙarshen kwanakin tsarki mace na iya fara jin alamun zuwan al'adarta kamar menstrual pain ciwon ciki ko ciwon kai ko uneasiness ko wata ta fara ma ta ji tana yawan fushi abu iri daban-daban da ya gashi to waɗannan alamomin da ake ji ba su da tasiri wajen barin azumi matukar hailab bata riga ta zo ba duk wata alama da kika saba ji ko da kin ji ta ko kin ganta to zaki ci gaba da yin azumin ki har sai jinin nan ya fara zuwa domin wata kawai da tawaye gari ta ga pimples ya fito ta ce okay to ina ganin gobe ne sai kawai ta fara ciye-ciye ta rana to kina ruwa ina fata mun gane wannan sai sai jinin ya zo sannan za a za a bar a yin azumi ɗin a sai kuma batun ɓari a miscarriage ina hukuncin jinin ɓari da yake samun mace cikinta bai zauna ba Allah bai kaddara za a haife shi ba sai ya zube to anan malaman fiƙihu suna raba ciwon suna raba zubar ciki gida biyu akwai zubar ciki wanda yake zama extension na jinin nifasi akwai zubar ciki wanda yake zama extension na jinin damu fasad me yake nufi da wannan wata mace za ta ga ta yi missing period ɗinta wato alamar tana da juna biyu amma kafin ya zauna ya daidaita sai kuma Allah ya kawo ƙaddara kawai sai ya ɓare wataƙila bayan wata guda ko kuma dai ƙasa da wata uku kafin a shiga kafin a fita daga first trimester wato daga zango ɗaya na ɗaya zuwa zangonni guda uku na ciki to irin wannan cikin idan ya ɓare za ki ga galibi jini ne kawai gudan jini ne kawai babu ɗan tayi a cikinsa to irin wannan ɗaya yake da jinin istihaba jinin rashin lafiya saboda haka za a ci gaba da yin azumi da duk sauran abin da aka saba yi ba za a fasa yin azumi saboda shi ba amma wanda cikin ya riga ya zauna watakila ma har an fara jin motsin ɗan tayin sai kuma Allah ya kawo wani muƙaddari sai ya zube wanda ana iya samun ɗan tayi a cikinsa fetus a cikinsa to wannan shi kuma ana lissafa shi kamar haihuwa ne saboda haka wannan jinin da ya zuba kamar jinin nifasi sai an yi jira na kwanakin da zai tsarkaka sannan a kuma yin ibada to kwatankwacin wannan kwatankwacin kuma wankin ciki idan an yi wankin ciki idan a tare da wannan wankin da aka yi akwai ɗaɗin to yana daidai da haihuwa idan babu ɗa yana daidai da jinin istihara Allah ya sa mun gane tafsir din wanda yake ya zama ciki to za a yi ilhaƙin sa da nifasi wanda bai zama ciki ba za a yi ilhaƙin sa da jini na istihara wato jini na rashin lafiya a sai kuma abin da ake ce ma treating abortion wato mace na da ciki kamar yadda malam Yusuf ya ambata a ɗabi'ance mace mai ciki ba ta yin haila kwata-kwata ana iya samu wadda take yi amma a matsayin abnormality ne a matsayin wani abu ne da ya saba wa yadda ake so idan an je asibiti likitoci suna iya su duba ko me ya faru to amma wata macen tana da ciki idan ta samu kanta a wani yanayi sai ta ga ɗan jini haka ya zubo wata saboda irin rayuwa da take yi tana struggle sosai ta kai ta kawo nan tana yawan ayyuka ba ta samun hutu irin shi ne za ki jirgita ya ce a baki bed rest a ce ki je ki samu wuri ki kwanta wata ma sai an ce ta zo asibiti ta kwanta sati ɗaya kada ki wani motsi mai ƙarfi in ba ka za a iya samun matsala to shi suke ce ma treating abortion barazanar zubewa ciki to irin wannan yana zuwa da stain shi ma yana zuwa da zubar wani jini kaɗan ko ciwon mara to wannan ba al'ada ba ce kuma baya hana azumi idan ma dai baki yi ba sai dai saboda baki da lafiya amma ba wai saboda baki da tsarki ba da aka yana cikin lissafin abin da aka sha saboda rashin lafiya kuma za a biya wasu mata kuma suna yawan tambaya akan a cikin kwanakin al'adarta ta ga jini yau alhamis gobe juma'a kuma sai ta wuni kamar mai tsarki sai can kuma asabar ko lahadi ta ƙara ganin jini haka za ta ɗauki kwanaki biyar jinin yana mata on and off on and off on and off to wannan galibi za ki ga idan ba da azumi ba ne ba ma kwa damuwa ba abin da ya dame ku za ta ta gararan bata ba dai sallah ba ne an ce dama ba biya za a yi ba oho amma tun da azumi shi an ce biya za a yi za ki ga an shiga damuwa ana ta ala gafarta malam to zan yi azumi ko ba zan yi ba to ba za ki yi azumi ba hajiya saboda dai kwanakin haila kin kin san kwanakin dama shi jinin haila ana tantance shi da kwanaki ana tantance shi da yanayin jini ana tantance shi da ka'ida gama gari me ya tantance shi da kwanaki shine kin san kwanakinki daga saba'an wata zuwa ƙarshen wata kin san kwanakinki daga farkon wata zuwa biyar ga wata shikenan ana tantance shi da yanayin jini kin san kalar irin jinin da zaran an gan shi an san jini ne ana kuma iya tantance shi da ƙa'ida gama gari shi ne kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kama tahidun nisa'u kamar yadda mata mafi yawa suke al'ada saboda haka matar da take samun jini na zuwa ya ɗauke ya zo ya ɗauke a kwanakin al'adarta to duka waɗannan kwanakin kwanakin al'ada ne babu sallah babu ainihin azumi akwai wata matsala mai muhimmanci wanda ko da yaushe ana bijiro da ita hukuncin karatun alkur'ani ɗaukan mushafi da karanta alkur'ani a cikin mushafi ko karantawa daga hadda a wurin mace mai haila ko mai jinin biki da kuma shiga masallaci a wurin mace mai haila ko mai jinin biki wannan matsala tsohuwar matsala ce ta saɓani tsakanin malamai akwai malaman da suke ganin cewa sam bai dace mace mai haila ko mai jinin nufasi ta ɗauki mushafin alƙur'ani ta riƙe ba in kuma har ya zama dole sai dai ta ɗauki ƙaramin juzi'i kamar juzu'u amma ko juzu tabaraka ko juzu'u al'ahqaf ko makamancinsa ko kuma ya zama dole cewa malama ce mai karantarwa ko alarammiya ce tana yin muraja'an haddanta don ta rike shi wannan ya zama mata dole ya zama mata larura amma hakanan kawai ana zaune lafiya suka ce bai halasta ba saboda ba lokacin tsarki bane wannan shine abin da ke ciki littafin mu na malikiya akwai wasu malamai kuma da suke ganin cewa duk abin da aka kawo game da waɗannan mas'alolin na hadisai to suna da matsala ta fuskar ingancin su ko matsala ta fuskar dilalarsu akan hukuncin saboda haka waɗannan malamai suka tafi akan abin da ake cewa albara'atul asliya suka ce asali mace musulma tana da yancin ɗaukan alkur'ani tana da yancin karanta alkur'ani duk wanda zai ce ba haka ba sai ya kawo dalili ingantacce wannan shine mazhabin malamai irin su Muhammad ibn Ali Ashokani da Sheikhul Albani Muhammad Nasiruddin Allah ya gafarta musu dukkaninsu saboda haka mas'ala ce ta sabani haka shiga masallaci ga mace wadda take halin al'ada ko take da halin jinin biki shi ma an yi saɓani a kai malaman da suka ce katta shiga sun yi hukunci da wancan hadisin na zuwa sallar idi da nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za ta fi sallar idi a fitar da mata manya da ƙanana da 'yan mata da zawarawa da matan aure annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta wadda ba ta da lullubi ta ari lullubi a gun 'yan uwarta sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan aka je in za a yi sallah mata masu al'ada wal ya'tazilna huyadul masaj musalla mata masu al'ada to sai su tashi daga wajen da ake sallah sai su koma gefe idan an idar da sallar idi sai su dawo su saurari huduba da addu'a da liman yake sai malaman suka ce wannan yana cewa an ce su koma gefe ne saboda ba su da tsarki wasu malaman kuma suka ce a ai inda haka ne da ba za a ce su dawo ba kina ya nuna za su iya zuwa wajen su saurari wa'azi saboda hadisi ne ɗaya wasu kai hujja da shi akan halasci wasu kuma suka hujja da shi akan bai halasta ba almuhim idan har ya kama zaki shiga masallaci alhalin kina halin al'ada wani dalili ya sa za ki shiga masallaci to ki tabbatar da cewa kin yi shirin da ba za ki ɓata masallacin domin ƙazanta ne ba a so ya zo masallaci wuri ne mai alfarma wuri ne wanda yake mai tsarki wuri ne na ibada sauraka a kiyaye wannan musamman waɗanda suke samun kansu a halin wato suna zuba da yawa suna roshin da yawa wajibi ne ta yi shirin da cewa ba za ta ɓata masallaci da abin da yake najasa ba wallahu a'lam akwai wani tambaya da mata suke yawan yi har ila yau mace ce ana binta kwanakin da ta sha azumi na shekara ta 1445 bara kenan kuma bata rama ba haka aka shiga shawwal zilqa'ada zilhijja aka sake shiga al-muharram safar kullun tana zanyi zanyi tana ta taswifi zanyi zanyi zanyi bata yi ba har kuma yanzu gashi an shiga wani ramadan sai da ana saura kwana shida ramadan sai ta buga wa malamin islamiyyar suwaya ko ta kira algafarta malam wallahi ina da matsala ni ce tun bara ana bi na azumi kuma wallahi ban rama ba yanzu gashi kuma har wani ramadanan ya zo kuma yanzu haka ma ban da tsarki algafarta malam ya zanyi ko gashi yanzu ma na haihu ko yanzu ma gashi ina da ciki ko gashi duk irin wannan na san an shaji ko in ce ma halawa wasu ma da suke jina sun sha yin irin wannan tambaya halawa ta ma da take jin mai yanzu din nan ana binta irin wannan azumin na shekara uku ma to wannan saban Allah ne kuskure ne abu na farko da zaki fara yi shine istighfari da tuba ki kama istighfari ki kama tuba ki ta sadaka kina fata Allah ya gafarta miki dan gaskiya laifi ne haka nan babu wani uzuri karbabbe a shari'a ki bar azumin bara ko na bariya ko na baran bariya har yanzu baki shi ba an biyo ki guda hudu an sake biyo ki guda hudu an sake biyo ki guda hudu yanzu guda 12 kenan ana biki kuma ga wannan wata ma za a biki wasu guda hudu abin da ya kamata ki shine ki tuba ki ta istighfari sannan da zaran an shiga watan shawwal an gama azumi to sai ki fara biyan bashi ki ta biya a mazhabin malikiya bayan kin biya azumin ma suka ce sai kin ciyar a matsayin wani ladabtarwa a matsayin wani additional punishment na kuskuren da kika yi amma dai wannan ba shi da wani dalili a shari'a wanda zai wajabta wa mace haka su ma abin da suka kalla saboda a cikin watan azumi ana so a dinga ciyarwa ana so a dinga yawaita ayyukan alkhairi to wanda zai rama azumin babu laifi dan ya ƙara akan aikin ramuwar da wani aiki na alkhairi kamar ciyarwa wallahu alam sai kuma a mace mai mai ciki wanda lokacin haihuwarta yayi tana tana gabda abinda ake cewa EDD wato a expected day of delivery watakila za ta fara jin contraction ta fara jin wato ciwon naƙuda wata tun kaman mako ɗaya ko kwana hudu ko kwana biyar wannan musamman ga masu haihuwar farko-farko to shin idan ta fara jin wannan naƙudar shi kenan sai ta daina yin azumi ta shiga cikin jinin nufasi ba haka ba ne za ta daina yin azumi ne kawai idan ta fara ganin jinin naƙuda tare da contraction ko ta fara ganin jini amma don kawai tana jin wani wato zafi ko wani zullo to wannan kaɗai bai isa ya sa ta bar yin azumi ba sai in za ta bari domin ba za ta iya ba amma ba wai don ba ta da tsarki ba akwai wata matsala ita ma da ta yi shuhura a wannan zamanin shine ina hukuncin shan ƙwayoyi na asibiti domin kada haila ta ta zo a kwanakin ramadana mace ce watan azumi ya shiga musamman kwanakin ƙarshe kwana goma nan na ƙarshe tana so a yi tahajjudi da ita tana so ta samu albarka waɗannan kwanaki tana fatan ta dace da lailatul qadari kuma ta sani cewa a cikin wannan kwanakin za su ratsa da kwanakin hailarta sai ta tafi gun pharmacist ko ta je asibiti sai a bata wasu ƙwayoyin magani sai ta sha sai hailarta ki zuwa gaba ɗaya ta zama tana da tsarki mata suna yin wannan ko kuma ta je aikin hajji ko umara ba ta so ta jinkirta dawafi ba ta so ta samu jinkiri watakila jinkirin zai sa wato bukin ɗinta na jirgi ma sai an canza shi sai ta ɗauki magunguna sai ta sha sai haila ya ƙi zuwa ta yi ta harkar talami lafiya kamar ɗa namiji to an tambayi al'allama muhammad ibn salihin al'uthaimin irin wannan tambayar sai ba da amsa ya ce Allah ya gafarta mashi ce to idan babu wani matsala a lafiyance babu matsala ga lafiya ta to ba komai haka ya ba da amsa daga baya sai ya sake zuwa ya ce ya binciki masana ilimin lafiya sun ce akwai matsala haka ne ko akwai matsala wato kamar mutum ne wanda yake zuwa aikin gona ko aikin ofis sai ya dinga shan wani magani wanda zai hana shi jin gajiya saboda ya ta aiki kamar inji a lokacin zai ga cewa yana aiki yana fafomin yadda ya kamata amma daga baya jikin shi zai gane ko ɗalibai a makarantu saboda za a yi jarabawa ko sun tara not da yawa sai su dinga shan maganin da zai hana su bacci saboda su wuni su kwana suna jakewa suna karatu ɗalibai suna yi haka a universities to wannan ma za su ga cewa ai sun samu dama amma daga baya jikinsu zai gaya musu ko direba wanda yake sana'ar tuki yana so zai kama hanya daga kano zuwa lagos baya so yi gyangyaɗi sai ya sha ƙwaya ba zai ji bacci ba kwata-kwata kamar man gyaɗa to wannan shi ma ba kyau duk waɗannan hanyoyi ne na canza ɗabi'a wanda daga baya za su zama matsala musamman a wurin ita mace mai al'ada masana suka ce ai ba wai wato ƙwayoyin suna hana al'adar ne kwata-kwata ba a'a suna hana ta zubo ne a ganta amma dai period ɗin idan ya yi za ta zama cewa tana yanayin al'ada kuma shi jinin kamar da Allah ya faɗa ulhuwa azan cuta ne ƙazanta ne da haka fitar shi shine lafiyarta to idan ta sha wannan ƙwayoyin suka toshe hanyoyin fitowar jinin da haka sai jinin ya koma cikin jikinta ya narki sau da haka idan ta yi wannan so ɗaya ta yi so biyu ta yi so uku to in Allah ya so kuwa ana zuwa asibiti aka je aka yi mata full blood count ko aka je aka yi mata wani abu kwatankwacin haka za a tarar da wasu matsaloli a cikin cells ɗin jikinta ko a cikin wato veins hanyoyin da jini yake bi wanda yana iya daga baya ya dinga zo mata da al'ada irregular ya zama al'adar ta baya zuwa normal ko jini ya dinga yin yawa ko kuma ta zo tana so ta ɗauki ciki ciki ya ƙi shiga duk yana da ana samun irin wannan saboda haka sai a ɗauki ka'idan dar'ul mafasid muqaddamun ala jalabil masalih kauda barna shi yake kan gaba akan jawo amfani tana so ta samu amfanin kwanakin ibadan nan amma a garin haka kuma ta haifa wa kanta da matsala saboda ka guje wannan matsalar yafi fiye da samun wannan fa'idar musamman kuma saboda wancan hadisin da muka ambata tun farko da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa Aisha cewa ta yi hakuri wannan shine ɗabi'ar da Allah ya halicci 'ya'ya mata to ke ma abin da za a gaya mai kenan ki yi hakuri a kwanakin ki ne na haila to ki yi hakuri ki zauna a yadda Allah ya halicce ki kar ki je ki jawo kanki wata jangon nan gaba a zo ana nadama to wani abu da ke kusa da wannan shine shan ƙwayoyi na family planning wato na ba da tazara haihuwa a wannan zamanin Allah ya jarabci al'umma a yanzu da tsoron haihuwa mutane suna tsoron haihuwa ta zama abin tsoro da zara an ji wance ta haihu ta ƙara haihuwa sai kowa ya dinga zazzaro idanu yadda ka san an ƙura maƙaryaci ce lafiya dai hada likitoci yanzu su ne kan gaba wajen ziga mata akan kada su haihu din da ka je asibiti zaka ga wani irin iko Allah ga clinic din masu neman haihuwa ga clinic din wanda ba sa son haihuwa wata ta zo ta kasa haihuwa ta zo clinic a duba ta ya za a yi ta haihu kuma a waje guda su kuma ga yan family planning ikon Allah kenan wannan tana nema wannan ko bata so haka Allah yake kaddararsa to wannan zigar da ake mata a asibiti da ta shiga cikin kwakwalansu da kuma mu kanmu maza yanzu galibi tsoro ya riga ya shige mu ana lissafa da 'ya'ya cewa da na haifi guda hudu shikenan dan na iya musu tarbiyya dan na iya biyan kudin makaranta yan yan yan yan duk wannan zance ne irin na turawa ba da wani asali haihuwa Allah ya ce kyauta ce yake bayarwa Allah ya ce falala ce Allah ya ce arziki ne mu kuma yanzu mun ce ba ma san kyauta Allah ba ma san arzikin Allah to shikenan Allah ya kyauta wanda da ya dauka kan shaka ya iya da shi amma dai mu sani su ma turawa a yanzu suna neman haihuwar ruwa a jallasar rasa saboda shekara 60 50 baya suka yi ta sanya wa kasashen su dokoki na haihuwa yanzu kuma matasa sun kare babu wanda za su maye gurbin su a kasashe irin Germany a kasashe irin Italiya a kasashe irin Canada da ire-irensu yanzu babu abin da suke nema kaman a haihu saurakan da ta haihu a kasashen ana yi ana shi mata albarka ai mata kyauta a hukumance kasar Palestine wannan Gaza karamar kasa ce ba kwa mamakin irin yadda take iya surviving da duk irin bala'in da take fama da shi kullun kashe su ake yi kullun bom ake jefa musu da yaki da Isra'ila suke musu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba su nasara akan abokan gaban su babu abin da ya tsare musu yawan al'ummasu sai yawan haihuwa da suke. A ƙasar Gaza, yaro yana shekara goma sha ɗai sha biyu, kawai sai a mai aure, inda ya balaga. Sai a samu ta ‘yan mage zuwa ‘yan shekara tara kawai sai a aura mu. Baban shi ci gaba da kula da su, sai ce kawai sun haihu abinsu. Saboda haka za ka ga mutum yana da yana da uba, yana da kaka, yana da uban kaka, yana da uban kakan kaka kuma yana da ya za ga ɗan shekara goma yana da ya kuma yana da baban shi baban ma yana da baban shi haka saboda saurin aure da suke sai gansu kamar wa da ƙani da ƙani da ƙani da ƙani saboda haka ƙin haihuwa yahudanci ne jama'a ba tafarkin musulunci ba ne abin mamaki kuma galibin masu ƙin haihuwa a yanzu za ga wani ma shi ne na goma sha tara a gidansu amma kuma yanzu shi bai so a haihu shi da ba a haihuwa da an haife shi da yana ina yanzu da ya zama lamai kun shai'an mazkura kuma iyayen shi ba su kai arzikin da shi yake da shi ba wato ita tarbiyyar ‘ya'ya da samun nagari ko samun wanda ba nagari ba ta da alaƙa da yawansu ko ƙarancinsu abu ne na a tashi a yi abin da ya kamata sannan a yi ta'adda Allah ya ba da dace mutum yana iya zama mutumin kirki Allah ya jarabce shi da ɗan ba na kirki wa don suna da yawa ba ga annabi nuhu ai ba ‘ya'ya tara da yawa ba kuma annabin Allah ne kuma Allah ya jarabce shi da ɗa kafiri za ka iya ganin wani kuma da ‘ya'ya da yawa kuma Allah ya shirya ya shirya tammai da su kaga dukkaninsu mahadata alkur'ani za ka ga wani da ‘ya'ya da suka kai mutum goma sha biyar kowa makarancin alkur'ani kuma kowa ya karatun boko kuma kowa yana da sana'a duk mun sha gani wani kuma ɗan shi ɗaya ko su biyu kuma duka ‘yan wiwi kuma hala wanda mai ‘ya'ya biyun ya fi wancan arziki ya fi shi kuɗi ya fi shi wayau babu yadda Allah baya yi mu dai mu nemi falala Allah mu nemi dace a wurinsa almuhim idan har Allah ya jarabce ki da wannan tsoron haihuwa ko kuma mijinki ya jarabce ya ce dole sai an yi family planning ko kuma wani ciwo ko wahalhalin haihuwa da goyen ciki da goyen jariri sun sa cewa ba za ki iya yi ba wata kuma saboda an biya kudin aikin haji za a je aikin haji an riga an biya kuɗi hukumar alhazai ta ce kuma ba ta tafi da mai ciki ba sau da dole a je a sayin da za a yi a ta ‘yan dabaru har a samu a wanye lafiya duk yana faruwa ko? to amma yakan zo da wata matsala a azumi shine damuwar ma'anan mace in ta sha wannan magani shi ma abin da ke faruwa maganin yana zuwa ne ya birkita hormones ɗinta ya birkita halittarta ta yadda halitta ba ta tafi ƙwayoyin halitta ta ba su tafi lafiya lau ta dinga yin al'ada duk wata ba. To ƙarshe sai al'ada ta rikici, a iya yin wata hudu wata biyar babu al'ada, kaga ta yi ƙuleliya kamar in yamura, to ana nan kuma in jini ya ɓarke shi kenan kuma ina na kafu min rabbina. Sai kaga jini ya ta zuba kwana da kwanaki a rasa yadda za a yi. To kamar yadda na faɗaɗa za ki ga irin wannan jinin yana zuba, dole hankali yana tashi. idan da azumi ne za a fara tunanin to akwai azumi ko babu in ba azumi ba a cika damuwa ba saboda sallah ce kawai kuma dama ba a ramawa saboda haka za a tafi gun likitoci ana tambaye su su kuma su dinga cewa ba komai ba komai ko su ƙara miki wata allura ko su ƙara tsaga hannunki su ƙara saka wani abu haka dai suke abubuwan su gasu to ina hukuncin wannan jinin shin za a yi azumi ko ba za a yi ba to wannan jinin galibinsa a duk da ni na taba tambayan wata likita akan wannan sai na lura yadda likitoci suke kallon abin ya saba da yadda malaman fiqh suke kallon sa ita da tambaye ta wannan likita a asibitin koyarwa na Jami'a Ahmadu Bello ta Zaria malama ce ta san addini gurgudu kuma likita ce wato consultant a ONG a harkar mata da haihuwa da sauransu na ce mata wai wannan jinin da ke zuba na menene shi sai ta ce ai jinin hailan ne dai yake burkicewa ya dinga zuwa haka ba kai ba gindi to kin ga idan jinin haila ne to tabbas hukuncin shi hukuncin jinin haila amma su ko malaman fiqh sai suka kalli cewa tunda baya zuwa a lokacin da ya kamata ya zo wato yana zuwa ba a kwanakin da aka saba ganin shi ba sannan yana zuwa da flow da zuba fiye da yadda aka saba ganinsa sannan yana yin kwanaki da yawa fiye da kwanakin da aka saba ganinsa sannan galibi kuma kalar shi tana canzawa yakan yi haske maimakon duhu ko yakan yi kauri maimakon tsinkewar jinin haila sai malam fiƙi suka ce to ba jinin haila ba yanzu wannan ai ya sa ki a cikin confusion ko saboda ka gara ki bari kawai tun asali kina da yadda zaki baki shiga confusion din nan ba saboda haka ni zan bada fatawa ne da abinda malam fiqh suke bayarwa cewa ba jinin haila bane tunda dama ai an sha ne saboda kada ai jinin haila saboda idan ana yin jinin haila za a yi tsarki in an yi tsarki za a yi ovulation za a za a samu yanayi na samun kwayoyin wato a a kwayoyin kwai na diyama ce wanda a daidai lokacin idan Allah ya kaddara sai ta dauki ciki to duk wannan ake so a hana babu oblation babu tsarki babu haila saboda haka malam fiqh suka ce ba haila bane suka yi ilhaqin shi da istihaba idan ya zama da cewa istihaba ne kin ga za a yi azumi kenan idan ko ya zama da cewa haila ne shine babu azumi wallahu a'lam a abu na ƙarshe a cikin wannan wato masail din wanda ni na iya tunawa ko na san ana yawan tambaya a kansu shine mace wadda ana binta azumi yanzu kuma ta haihu ana binta azumi da ba raba ta yi ba yanzu kuma cikin ramadana ɗin nan ta haihu ko kuma tana da ciki irin waccan da muka ambata a baya ya za ta yi abinda za ta yi shine yanzu za ta yi mu'amalarta a matsayin mai ciki ko mai haihuwa wannan azumin da kuma ana nan ana bin ta bashinsa galibi sukan yi wannan tambayan ne saboda suna so kawai a ce musu ki je ki ciyar ba komai to gaskiya akwai matsala abinda ake bin ki shine azumi ka'ida amma game da azumi shine duk wanda ya shashi ramuwa ce a kansa fa'iddatun min ayyamin ukhar arama a wasu kwanaki saboda ka sai ai kokari arama din ina ganin izuwa nan za ku fahimci muhimmancin abin da na faɗa tun farko cewa akwai buƙatar a samu mata wanda suka san ilimin addini suke da ƙwarewa a kan sanin hukunce-hukuncen jinanan domin duk wannan magana da nake tiyori ne kawai wato abu ne kawai da na karanta ko na taɓa jin malamai suna faɗa kuma watakila duk bayanan nan da nake yi wata mata za ta ji cewa ita ba a ɗauko matsalarta ba ita ba haka nata yake ba ba haka ta sani ba kuma ba za ta yin bayani za ta yi wa namiji ajinabi ya gane ba ko ta yi mushi bayani ba dole iya ba ta amsa ba hata su likitocin da suke aiki a ɓangaren mata ɗin maza mun san su wasu abokanmu ne ko abokan aikinmu sukan ba mu labarin irin wahalar da suke sha kafin ma su iya fahimtar me mace take so ta gaya musu goya abin yake to balasna ko malamin islamiyya ko malamin tafsiri ko malamin fiqihu wanda shi dama kawai abin da ya karanta ne a cikin iziya ko risala yake faɗan abin da ya sani abin da nake cewa shi ne mata musulmi su tashi haikansu ilimi wanda za su kuwace ma 'yan uwansu mata waɗannan matsalolin Allah ya so za mu keɓance wata muhadara cikin waɗannan jeren giya game da muhimmancin ilimin addini ga 'ya mace idan mun zo a ciki za mu sake yin dabdala akan wannan insha Allah ina ganin iya nan zamu dakata insha Allah abinda na faɗa wanda yake daidai ina fata Allah ya bamu ladansa Allah kuma ya bamu ikon aiki da shi Allah kuma ya sanya mu cikin da zasu dace da alkhairan da ke cikin wannan wata Allah ya sanya albarka a cikin iyalanmu da ƴaƴanmu kowa a cikin ku masu bukatu a wurin Allah bukatu na alkhairi muna fata Allah ya biya waɗannan bukatu akwai rasuwa da aka yi ma wato shugaban kwamitin wannan masallaci ciyaman a ɗan uwan shi ya rasu ya yi haɗarin mota a hanyar mina zuwa abuja ɗin nan muna fata allah maɗauki sarki ya gafata mishi ya allah ya mai rasuwa an ce za a mai jana'iza an jima bayan a zahar a national mosque da muna addu'a allah ubangiji ya gafata mishi ok an ce yayan matarsa ne wanda ya rasu to allah ya gafata mishi da shi da sauran mamatanmu na kusa da nesa duk muna addu'a Allah ya gafarta musu kafin mu rufe ga tambayoyi cewa malam Allah ya ƙara maka ikhlasi amin da rayuwa mai albarka Allah ya sa mu dace malam ina ina hukuncin mata masu shan magani idan za su je ibada na hajji ko na umara dan kada su yi al'ada wannan najin ta rubuta ne kafin mu zo daidai wajen ko hukuncin shi shine su daina sha saboda akwai cutarwa su bar ɗabi'a su yadda take idan kuma umara ne ai za ki iya saka timing ɗin umarar kai ya dace da wannan lokacin tun da kin san da kike yin al'adarki eh amma in ta sha ba ta yi haramun ba ta yi dai abin da yake abin da yake cewa khilaful aula sabanin abin da ya dace saboda yana iya haifar mata da matsala daga baya wannan kuma tace ina son addu'a ne akan yara kuma ina so in je umara ayi mana addu'a to yara muna addu'a Allah ya shi musu albarka Allah ya raya su akan sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ba su samu ba kuma Allah ya ba su masu albarka amma mai umara aiki ake tambaya addu'a hajiya wanda zai je umara ai shi za a ce mana adda mu muna nan Najeriya ke zaki tafi umara ai ke zaki mana adda ba mu za mu miki ba fi sabilillahi ba iyakaci mu ce da to Allah ya kai ki lafiya eh amma ba ki abin mu bashi adda mu muke binki bashi adda magana ta Allah ku ba haka ba yawa to Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين